in ku kula tun da muka ɗauko karatun akwai simfi guda uku da muka ce Allah ya faɗa mana cikin suratul bakara sai muka ji simfi na farko su ne mumine da aka sifata su cikin ayoyi guda uku sai muka ji simfi na biyu su ne kafirai da aka sifata su cikin ayoyi guda biyu muna da aya biyar ke to sai simfi na uku wato launin jama'a ta uku da Allah zai sifata su cikin ayoyi guda goma sha uku su ne munafukai su suka fi wahalar sha'ani shi yasa bahaushe yake cewa wato da munafiki gwara abokin gaba hatsarin da ke cikin munafurci shi yasa Allah ya bayanin su cikin ayoyi guda goma sha hudu kafiri wanda ya bayyana aqidarsa a fili cikin aya biyu Allah ya bayanin sa cikin suratul bakara su ne muka yi bayanin su a jiya muminai cikin aya uku Allah ya bayanin su amma yanzu gashi munafikai za a karanta ayoyi har guda goma sha uku wanda suke bayani akan munafurci da yadda munafiki yake abin da ya kamata mu sani shine makka ba a samu munafurci ba a madina aka samu munafurci idan ka ɗauko tsohon lissafi da muka yi a baya ta inda na alakanta shi da tsufan shi ne mun faɗe shi kwanaki cewa surori guda 29 su ne 'yan madina ko guda 28 guda 86 su ne 'yan makka za ka samu a makka ba a maganar munafurci menene dalili munafurci ya samo asali ne daga inda wanda za a munafurta ya fi ƙarfin wanda zai munafurce shi idan wanda za a yi wa munafurci ba shi da karfin da ya fi ƙarfin wanda zai zo ya munafurce shi to wanda zai munafurce shi gaba gaɗa zai masa abu zai masa munafurci amma da zaran ya auna a skelin shi ya ga cewa wannan da zan buga da shi ya fi ƙarfi na to sai ya zo da munafurci kun ji abin da ya faru kenan A Makka musulunci yana da rauni tsawon shekara goma sha uku da aka kar ku manta kabbab ibn al-arad ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mace ce mai gidansa sunanta ummu ammara al-qurayshiyya kamo shi take yi akan yayi imani ta sa wukake a cikin wuta da roduna kamar da ka san ake yi makera sai sun yi jajajir sannan a cire masa riga a dinga dada masa a baya akan yayi imani da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam tashin hankalin ba ni da nake baku labari ba shi da ake wa sai da ya zo yake gaya wa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi ala tastansira lana ala tastansira lana yanzu barka nema mana dauki a wajen Allah ba ala ta du'ula na yanzu ba kai mana addu'a da harshenka mai albarka ba saboda masifin da suke haduwa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada kanshi a jikin inuwa na ginin ka'aba da koren mayafi yana kwance haka sai yake ce masa kabbab waɗanda suka rayu kafin ku sun haɗu da masifar da tafi wannan akan kamo mutum a gina rami a saka shi iya wuya kun ga bayan da zai gudu kafaɗinsa gaba ɗaya suna ciki da hannayensa da wani hannu zai kama wani abu fito daga cikin ramin sai a zo da zarto ga 'yan uwansa suna gani wanda suka yi tarayya da shi kan hukuncin da za a yi masa a sa a tsakiyan kansa haka za a dinga dirzawa zarto da ake yanka karfe sai an raba shi gida biyu ya ce amma ma sadda hun zalika an dinihim su waɗanda aka yi an tauna tsakuwa don ayata ta ji tsoro waɗanda aka yi akan gidansu haka bai sa sun fasa addinin da aka hukunta ɗan uwansu aka yi ya ce walakin na kun sai dai kawai kuna gaggawa ne amma wallahi wannan lamari da kuke gani la na hazal amru min al ila suna'a wannan lamari da kuke gani tun daga karamar hukuma mai sauna hadramaut zai kai har zuwa sun'a ɗaya daga cikinku ku baya tsoron komai baya tsoron kowa wajen yi addinin sa a bayyana a fili sai dai kawai ya ji tsoron idan makiwaci ne kada kura ta farwa dabbobinsa amma ba dai ya ji tsoron wani mutum yanzu gashi muna musulunci kamar ka ce a araha abin da suka haɗu da shi kenan kun ga makka babu ƙarfi idan har za mu karanta cewa cikin ƙur'ani allah azza wa jala yana ba mu labari ka tuna musu ka tuna musu ka tuna musu sai da aka jiro wannan guda uku iza lafi na kafaru thani yasnaini iz huma fil gar iz yaqulu li sahibihi la tahzan ku duba ba lokacin da waɗanda suka kafirce suka kore sa mafi tsadar halitta amma Allah yana kallo bai yi wani hukunci ba kai kasan san musulunci ba shi da ƙarfi iz huma filgari. lokacin da suke cikin kogo su biyu shi da mutum na biyu wane ne wannan abubakar as khalifa abubakar wannan da kamakka ana da karfi da kamakka za su fito su kwana uku sannan su shiga kogo su yi transit sannan su wuce madina da a ɓoye a ce asma'u bintu abubakarin za ta ya ga ta gida biyu ta kullo abinci ta kawo musu abdullahi dan abubakar zai zo da daddare ya zagayo ya basu labari kafirai sun tsahirta da neman ku ko suna nan suna neman ku ya kawo musu akuya ko nonon akuya suna cikin kogon kaga musulunci yana da rauni sai da mafa suka samu abdullahi ibn al-akib wani masanin barauniyar hanya wanda ya san gajeriyar hanya shi ya musu jagora ba ga dalil al-mahir ga mahir amir bawan na bakar amir ibn fuhaira ga abdullahi wanda shine dalil masanin hanya sannan suka tafi a boye wanda duk ya je yanzu makka ba na je bane amma wanda duk ya je daga madina zuwa makka 6 hours ne tafiya to yanzu ka duba a wannan zamanin da duniya aka dunkule ta zama ɗan karamin kauye a tafin ka awa shida a wancan lokacin awa nawa ne annabi sallallahu alaihi ya ce la taqumu sa'atu hatta ya taqaraba zaman alkiyama ba za ta tashi ba har sai an dunkule duniya zamani ya shiga cikin wani wani ya shiga wani wani ya shiga wani kamar yaya rasulullah sai ya ce fatakunu sanatu ka shahari shekara za ta koma kamar kwana 30 nawa ne shekara kwana 165 wa kunu shaharu kal juma'a wata zai koma kamar mako kwana bakwai wa kunu juma'atu juma'a za ta koma kal yaumi kamar awa 24 wa ya kunu yawmu yini zai koma ka ihiraki udin kamar ka kunna maganin sauro na takarda ko insect turaren wutan nan da yake ci minti nawa ne ya kone a yanzu haka duniya ta koma to a wancan lokacin fa suka yi wannan tafiyar da kaba gaga shi ke tabbatar ma musulunci na da rauni a kafa a abin hawa a mota awa shida ba ina nufi a kafa akwai kayan raƙuma amma akwai inda suka tafi a kafa akwai inda suka hau saboda su koyi to kwana uku sati mhm. mm. ya wuce <laughs> ba amma dai za a ji jiki zai kusa ka ne <laughs> tun da motar muna magana awa shida a tafi manajinta a ɗari da 120 ba a wuce ɗari ɗari da 120 to a haka suka tafi ba kuma lokacin da su suka ɗauko masanin ƙiyafa kusa abin da ke akwai wani abu siyafa ƙiyafa ƙiyafa siyafa da ƙiyafa da ƙiyafa ilimi ne da larabawa suke da shi ƙiyafa duba ce siyafa ilimi ne na sanin ƙasa idan mutum ya zo ya ɗebi ƙasa haka akwai ilimin a zamanance to tun wancan lokacin suna da shi in ya ɗebi ƙasa ya kalle ta haka shi shi na sai ce wannan ƙasan za ta yi lidin ina zuwa bici kuma za ta kai shi bici suna da wannan ilimin ƙiyafa shi ne mutum ya kalli tafin ka sai ya gaya ma iyayenka kai wane ɗan wane ne inda ya ga tafukan hannun ya ga wancan to ya san daga jikin shi ka fita shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida yana fara'a fuskarsa ta yi haske kamar wata ya kwana 13 14 15 matarsa ummu na aisha ke bada labari ta ce sai na ga fara'a nake ce masa ya rasulullahi na kana ta fara'a ya ce ai murna nake yi akwai muzajjij ibn shi ne ya ga kafar zaid ibn harisa da usama ibn zaid bai faga gangan jikinsu ba tafukan kafar su ya gani wannan baki ne wannan fari ɗa da uba da fari uba baki yana ganin kafafun sai ya ce wannan baban wannan ne shi kuma wannan ɗin ɗan wannan ne kun ga abu ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya farin ciki saboda larabawa na cewa ai ba ɗan shi bane ummu aiman akwai inda ta samu ɗan ta makala masa me yake nufi a nan da farin ciki ga wani ilimi ya zo ya tabbatar da abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani wani ilimi daban da suka yadda da shi sun ji a cikin wancan ilimin to irin wannan suka nemo wannan masanin ya taho ya zo ya dinga bibiya dinga bibiya yana bin sawun kafas yana bi yana zuwa bakin kogon na ya ce nan suka tsaya babu inda suka je da kanan illa an yas'ada fi sama sai dai idan cikin sama ya shiga au huwa dakilun fil ardi koko cikin karkashin kasa ya shiga amma wallahi babu inda yaje da kana shi kuma kurair ibnu alqama yana bi yana ɗebewa amma duk da haka wannan mayan mutumin sai da ya gane kuma ba yadda za su yi saboda ga kurciya ta zo ta yi kwai ga yanan gizo-gizo dole in zaka shiga sai ka buɗa shi ka yaga shi har ɗaya tsuguna zai fi tsari khalifa bakar yake cewa rasulullahi wannan fa launa zara ila ta ta kadamai hila absarana da zai kalli inda kafafunsa suke dan kalla haka zai gamu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma baluka bisnaini ya ababakrin allahu salisuhuma yace haba abubakar kada ka taba zato duk inda ka ga mutum biyu ba Allah ne na ukun su ba Allah ne na ukun su abin nufi zai yi su ga Allah tunda ba zai yi su ga Allah ba mun shiga karkashin ma'iyya ta Allah yadda ba za su ganshi ba haka ba za su gamu yace haka ma da kake gani bai gamu wanda ya gamu ba zai fuskance mu da al'aurar sa yana fitsari ba haka suka juya wannan me ake nuna maka rauni na musulunci a lokacin rauni ummu aiman ita kadai ta hijira ba barakatul habashiya baiwar mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wajen ta ya gaje ta bata haife shi ba girme masa kawai ta yi amma yake ce da ita mahaifiya da ta tashi hijira azumi take irin wanda kake yanzu ba ma ruwan da za sha yana cikin karamomin sahabbai da aka yi littattafai akai haka cikin kishirwa take tafiya ga lokacin shan ruwa yi yana cikin karamarta ta ga buta haka ba ta ga wanda ya rike ba ruwa zai zubo ta haka tattara sai da ta sha ruwan malamai suka ce har ta kare rayuwarta ba ta shan ruwa don jin kishi sai dai ta sha don sha'awa wanda me yake gwada ma rauni na musulunci a lokacin shi yasa a makka ba a samu munafiki ba amma madina akwai tarin munafukai saboda mai musulunci ya yi ƙarfi shi wanda zai gwabza da kai in ya auna karfin ƙarfinka ya ga ya fi nashi to sai ya zo da abin da ake kira munafurci to kun ga yana da haɗari to shine allah azzawajal yake ba mu labari a wannan ayar yake ce mana wa minan nasi mai ya aman amanna billahi wa bil akhir wa ma bi mu'minin yace wa minan nasi daga cikin mutane mai ya kulu akwai wanda yake cewa kun ji fa daga cikin mutane akwai wanda yake cewa kun san duk inda aka samu alƙawul dole a samu almakul duk inda aka samu magana dole a samu abin da maganar ta kunsa amma shi qur'ani a wani lokaci yakan kawo ma maganar amma ba zai gaya ma mai maganar ta kunsa ba za a faɗi mai magana amma ba za a gaya ma maganar ba a wani waje kuma za a faɗi magana a gaya ma mai magana annabi isa ya kala inni abdullahi a taniyar kitab kala nan inni abdullahi wane ne ya magana annabi isa nan ka ji makul amma baka ji wanda ya maganar ba ko ba gane ba akwai kuma inda za a gaya ma wanda ya maganar a gaya ma maganar akwai ma abin maganar ta kunsa a nan sai Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane mai ya kulo akwai wanda yake cewa amanna billahi kaga wannan shine ne abin da maganar ta kunsa can abinda da yake faɗa ne nan abin yake faɗa abin da ke kunshe cikin abinda da ke faɗa wa bil yawmil akhir da kuma ranar ƙarshe kar ku manta karatunmu na suratul fatiha wa bil yawmil akhir da kuma ranar ƙarshe zai muka ce ranar alkiyama fa ba yini bace ba saboda kana samun yini ne daga lissafin rana ba daga lissafin wata kwarai kuwa an na gaya muku cewa inda Allah ya bar rana kadai bai shigo mana da wata muna lissafi da shi ba kaga bazara an kai azumi a ciki har ka kare rayuwarka da kakan kakanka da wanda zai zo jikan jikan ka duk bai ɗaya za ku dinga azumi ba lokacin sanyi ba lokacin damina saboda lissafin rana haka yake lissafin wata shi yake sawa yanayi yake canzawa to tun da rana ita take bada wannan kididdikar ake samu ita kuma ta tashi aiki an jingine ta babu ita ma ranar alkiyama to aina za a sami yini sai muka ce hikimar shi ne idan dare kowa yana zuwa ya kwanta saboda ya samu sabon karsashi gobe ya iya fita nema in ya kwanta ya huta gobe zai iya fitowa ya nema to wannan baccin da yake yi da daddare shine daidai da baccin da zamu yi na tsawon shekara arba'in mutuwa kenan dama mutuwa ai daidai take da bacci bacci yana nuna maka mutuwa da zaka yi ne kana zaune fa kana dagewa sai dai ka kai baccin sai dai kaga an tashe ka kawai hakan mutuwa ta zo baka da zumi baka da dabara mafarki na nuna maka kwanciyar kabari kwarai kuwa kai mafarkin abu kuma kaga ya faru kuma ruhin ka je sai ka zo ka kwanta tsawon shekara arba'in kowa sai ya kwanta to wannan tashin da za a dinga fito a sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda zai fito shine daidai da idan mun je mun kwanta da daddare kowa zai tashi da wani program da safe mai zuwa makaranta mai zuwa ofis mai kasuwa mai kwadago mai hada-hada mai zuwa aiki mai zuwa leburanci kowa yana tashi da wannan saboda mai yanzu ya samu sabon jini sabon karsashi saboda cikinsa ya huta to tun da ko haka ne to kar ka manta wannan baccin da kake ka tashi ka bacci ka tashi wata ranar ka kwanta ba ba za ka tashi ba sai ka shekara arba'in wannan tashin da za ka yi kuma za ka tashi da wani kalubale da ya girma kalubalen da kake tashi da shi a duniya to kaga ashe ya zama yini kenan daidai da yinin da kake fafutuka a ciki shi yasa ake kiran me ranar alkiyama da yini ba dan akwai yini ba ban sani ba ko an gane wannan shine kyakkyawan misali da Allah yake ba mu shi yasa yace wa bil yawmil akhir da yini na karshe. shine ake cewa ranar ƙarshe ku duba ku ga nan al sannan ya zo a aliyam Sirufi ha layaliya wa ayyaman aminin ha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma ga an samu al a a plural zo a ayyam sannan an same shi a al ayyam in ka zo ka duba za ga guda 30 kwanaki 29 zuwa 30 a shine wata ɗaya amma al shi kuma za a ga guda 365 365 zo yawuman 16 yawman 16 ya zo yawm guda 349 in ka hada shi zai baka 365 kaga daidai da kwanaki kamar ba ku gane abin da nake cewa ba abin da nake cewa wannan kalman ta zo a cikin alkur'ani su 365 daidai da abin da yake faruwa na lissafin yini a wajenka guda 365 shi yake baka shekara ba haka yake a zahiri ba kun ga zalikal kitabu la raiba fihi sai gashi adadin ta da yazo a cikin qur'ani adadin da yake faruwa da kai a zahiri shine yazo a rubuce a cikin qur'ani kun gane a ah, wata 12 ba shi yake ba mu shekara ba to so nawa rana ta zo ai so 12 ne wata so 12 shi yake ba mu shekara da rana da wata ambatansu ya zo su haka ne yawan abin da yake baka a shekara yawan ambatansu kenan a cikin alkur'ani abin da yake faruwa a zahiri shi Allah yake nuna ba to shi ne yake cewa wabil yawmil akiri da yinin karshe suke cewa sun yi imani Allah azza wa jalla ya ce wa ma hum mu'minin kun ga bai ce wa ma amanu ba ba su fai imani ba kun ga da sai a kore sai Allah ya ce wa ma hum bimu'minina su fa ba masu imani bane hikimar shine ga wanda yake jin larabci wannan ana kiranta sifa mulazima sifa mulazima wato wata sifa da ke nuna ta ɗamfarin da mutum ya zama ita ta zama shi abinda ake so a fito mana da shi fili a nan shine kwata-kwata ma ba su haɗa hanya da imani ba shi yasa Allah ya kawo wannan misali barin aro mana misali daga cikin Qur'ani watakila ku gane da Allah azza wajal yana maganan kima da martaba da albarkaci na shugaban halitta da muke ci sai yake cewa wa ma kana Allah li yu'adhibahum ku kalla ayoyin da nake karanto su wa ma kana Allah ko na'am wa anta fihim Allah ba zai yi musu azaba ba alhali kana cikin su nan sai aka nuna muna da aminci guda daya Shi ne zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a raye cikin al'umma matsawar yana raye a cikin al'umma to aminci ne shi da ka zuwar azaba ga al'ummarsa amma ku duba yadda Allah ya amfani da ayar wa ma kana Allahu li fi'li mudari'i ne li yu'azzibahum sai Allah ya kawo aiki ba suna ba Allah fa sam ba zai yi musu azaba ba wa an tafihim alhali kana raye a cikin su ya zama aminci ga barazanan azaba ga al'ummarsa sai Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum kun ganan da mimun wa ma kana Allahu mu'azzibahum bai sake cewa yu'azzibahum ba sai ya ce wahum yastaghfirun sam Allah fa ba mai gana wa al'ummar ka azaba bane wahum maimakon a ce mustaghfiruna kun ga wal mustaghfiruna bil ashar sai Allah ya ce wahum yastaghfiruna yastaghfiruna sai aka kawo fi'il hikimar da take ciki a nan da Allah ya ce wahum mustaghfiruna to ta zama sifa mulazima lahum ya zama kowa sai yana istighfari kuma yau da kullun aka samu wata rana aka daga kafa ko mutum daya biyu uku ne to azaba za ta mamaye mu amma hikimar kawo wannan kalmar sai aka nuna idan wasu daga cikin mu suka wakilce mu komin su wajen yin istighfari su Allah zai janye wannan azaban a dalilin su. kun fahimta kuwa? shine wahum yastaghfiruna ko da daddaikun su ne aka samu suna istighfari kuma istighfarin nasu ba yau da kullum ba Allah ya ce wannan ya amintar da su da mamaye su da azaba nan muna da me aminci guda biyu da kame azabar Allah ta zo ta mamaye mu menene aminci na farko rayuwar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam a cikin mu menene aminci na biyu shine masu istighfari komai rashin yawan su kuma koda ba kullun suke ba amma da Allah ya ce wahum mustaghfiruna to da mun shiga uku sai ya zama dukkan mu muna istighfari kuma yau da kullum an gane yanzu ko ba a gane ba to shine Allah ne ya ce wa ma hum bi mu'minin bai ce wa ma amanu ba sai aka dauke sifar gaba ɗaya daga wajen su to kun ga wannan magana ce ta baki menene imani ne hadisi cikin ruwaya ta fudail ibn iyad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-imanu ma qarra fil qalbi wa saddaqahu nutu bil lisani wal amalu bil jawarih imani shine abinda mazauninsa zuciya abinda ke gasgata akwai shi shine firci da harshe da aiki da gabban jiki zuciya ita ce yar aiki ita take sa ka aiki na imani menene adireshin cewa wannan gida ne na imani ita wannan zuciyar imani na zaune a cikin gidan su ne abuwa guda biyu ayyukan gabban jiki da kuma furta shi da harshe shi ne asharu Allah ilaha illallah wa asharu anna muhammadar rasulullah ai ka san cewa da ƙuraishawa da manya-manyan kafirai sun san faɗin kalman kawai shi zai sa ka musulunta abu ne mai sauƙi su faɗa amma san imani na da nashi tsaraba-tsaraba don ka faɗi kalman kawai baka zama mumini ba dole sai ka tsaya kan imani to kawai sai suka zo suna faɗa da baki in ka kalli ɗan adam gaba ɗaya gabansa da kake gani Allah ya tara su sun yi tarayya a waje guda dukkanin ayyukansu sai Allah ya ba wannan ayyukan nasu suna ɗaya gaba ɗaya daga jikin ɗan adam ita kuma sai aka ba aikinta sunan shi mai zaman kanshi shine harshe kun ga hannu kafa kunne ido da sauransu dukkanin ayyukansu sun tara a bangare ɗaya ne aikin harshe kuma ya tara a bangare daya aikin harshe sai a kira shi alƙawul din da ka ji alƙawul aiki ne na harshe din da ka ji alfi'ilu aiki ne na sauran gabban jiki gaba ɗayansu su biyun sai a kira su da al'amal da alƙaulu da alfi'ilu sai a kira su da al'amal dalilin ka koma cikin ƙur'ani ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna mala me ashe magana ba alfi'ilu bace kun san dalili Allah ya ce ku waɗanda kuka yi imani lima quluna me yasa kuke faɗan wannan ba harshe ne ke faɗa ba sai Allah ya ce ma la taf'aluna abinda ba ku aikatawa ashe aikin harshe baya cikin alfi'il alfi'il yana cikin gabbai ne aikin gabbai ko ba ku gane ba inda aikin harshe yana ciki tunda sun faɗa to ai ya shiga karkashin wancan amma sai Allah ya ce lima quluna me yasa kuke faɗan ma la taf'aluna abinda ba ku aikatawa saboda ka alfi'ilu shine ragowa mai ayyukan gabbai alƙaulu shine mai aikin harshe in ka hada su gaba ɗaya sai a kira su da mai al'amalu kun ji yadda ake kira sai Allah ya ce sun faɗa da baki suna cewa mun yi imani shin imani abin da zaka faɗa da baki ne ina ragowan alfi'ilu ayyukan mai gaban jiki babu in aka samu ayyukan gaban jiki suka haɗu da alƙaulu sai su zama mai al'amalu shi kuma Allah yana bada lada mai kan al'amal ko ba haka bane Allah baya tozarta mai aikin mai aiki kaga sai ka aiki sannan zai baka lada to haka munafikai suke cika baki cewa sun yi imani amma ba su yi imani ba zance ne kawai na baki aya ta gaba malam يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخدعون إلا أن أنفسهم وما يشعرون الله عز وجل يتي يكادعون الله والذين آمنوا وما يكدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن المنافقين يكادعون الله وهو خادعهم haka wata aya ta faɗa yukhadi'una Allah su anan a tsarinsu da shirinsu suna yaudarar Allah ne munafiki yayi asara Allah da ya samar da halittarsa daga babu zuwa akwai amma wai har halittar yanzu tana tunanin wani abu da take Allah take yaudara wanda duk ya imani da cewa abin da yake yana yaudaran mahalicci kai a wajen ka yi abin dariya ne me abin dariya ragowar abin da ayi ta faɗa ya yaudari kanshi ko bai yaudari kanshi ba kaga ya yaudari kanshi ai shine abin da Allah yake baka labari yukhadi'una Allah wai su anan suna yaudarar Allah kun ga da ayi sai ta ce wa yukhadi'una alladhina amanu amma sai ba a maimaita kalmar ba sai aka ce walladhina amanu sarwa ana nufi abu ɗaya ne hmm? ƙwarai kuwa saboda Allah ya ce lalle ko shakka babu waɗanda suke maka mubaya'a inna ma yubayi'una Allah su sani Allah suke wa mubaya'a yadullahi yi aydihim hannun Allah ne a saman nasu kun ga ba a raba ba a can to nan ma shi yasa Allah bai ce yukadi'una Allah wa yukadi'una allazina amanu ba sai ce a yukadi'una Allah su anan a tsarin su wai Allah suke yaudara wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wanda duk ya zo ya ce wanda ya halicce shi jiya fa muka yi bayani bayan halitta sai da Allah ya sanya wa halitta kyauta shi ne ji da gani da kafofin sadarwa da ke cikin kwakwalwar ɗan adam tsurar mutum aka halicce shi babu wannan sai Allah ya masa ni'ima da wannan to wanda aka bashi wannan kuma duk zancen da zai fito da izinin Allah yake fitowa duk wani motsi da izinin Allah kafin ya san abin abin na rubuce allan gaiba alƙadarin alƙalamin kudura ya shekara 50 yana rubutun abin da zai faru sannan sai da izinin Allah abin yake tafiya amma wai shine yanzu yake tunanin yana yaudarar Allah kaga da ka kalle shi kaga abin dariya ka san kanshi yake yaudara kenan sai Allah ya ce wa ma yakhda'una ba wani suke yaudara ba ba kowa suke yaudara ba illa an fusahun face kawunansu suke yaudara wama shuruna amma ba ma za su ji haka a jikinsu ba mai laifi ne ya zo yana ta laifi ba lokacin da yake laifi ga cctv kamara ta ko'ina suna ɗaukar shi amma shi yana ta ƙara sanda yana fakewa yana ɓoyewa yana ta jin gari gani yake ba ma wanda yake kallon shi baya jin haka amma kawo gare shi jira kawai ake shiga wani waje a ritsa shi to kamar haka ne Shi ne Allah yake baka labari Shi shine nake muku bayanin a shuur jiya Shi shine abinda ba ma za ka ji shi ba kwata-kwata sai dai a mamaye ka Shi ne Allah yake mana bayanin su ce hatta iza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum har sai sun zo wuta ranar alkiyama tunda sun bayyana musulunci sun ɓoye kafirci sai Allah ya mu'amalance su a yadda suke mu'amalantar musulmai a nan ranar alkiyama ma sai su ɗauka za su tafi a bati za su samu wannan awub ɗin da suka samu a duniya ba ku san wani bati suka samu a duniya ba musulunci yana da wata karama wata martaba da mutuntawa idan mutum ya zo ya ce shi ɗanshi ne ko da ƙarya yake sai musulunci ya ɗauko rigar kariya da ya ba wa ɗanshi na gaskiya sai ya sa wannan mutumin da Allah ya mutum ba zai saki jiki ba munafiki ya zo ya ce shi musulmi ne alhali Allah ya tozarta shi ya gaya wa mumine cewa ba musulmi ba ne amma sai aka ɗauki rigar kariya da musulmi na gaskiya yake sanye da ita shi ma munafikin nan aka sa masa ba za a taɓa shi a filin yaƙi ba za a yi tsawon sallah da shi na ƙarya wai za kamu ila salati kamu kusala yura'unan nasa wala yazkurun illa kalila in sun tashi za su yi sallah za su tashi cikin ganda da nauyin jiki kuma suna yi ne don mutane su gani duk lokacin da suka tabbatar ba za a gansu ba ba za su yi ba ba sa ambatan Allah sai dan kadan shi ma dan kadan din da ganin ido amma gashi da rigar kariya yadda mumini yake da wannan rigar kariya kaga zai sake sakin jiki cewa an yadda da shi kenan to in ya tafi lahira a haka sai ya dauka a haka zai kai labari kun ji inda ya shirya yaudarar kenan to shine Allah ya ce hatta iza ma ja'uha har sai sun zo ita wuta kenan ya to fashi a matsayin mumini ne a lahira Allah ya ce shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum sai jinsu kun ganin maji ya riga gani zuwa kuma ya zo a mufradi a singula wa absaruhum ganinsu ya biyo ji kun ga alahira ma ga gani ya biyo ji kuma gani ya zo a jam'i Allah ya ce wa juluduhum ku duba abin mamaki a wannan ayar sai ya ce wa juluduhum da fatunsu amma can fa sai Allah ya ce al-yawma nakhtumu alami afwahihim wa mi wa tukallimuna aydihim a'a al-yawma nakhtimu ala afwahihim sai me wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakhsibun Allah ya ce al-yawma nakhtumu ala afwahihim yau ne zamu dinke bakunansu wa tukallimuna aydihim hannayensu ne za su yi mana magana me yasa aka ba wa hannu damar magana saboda duk barna shi yake ku duba uslubi na qur'ani salu da qur'ani yake tsara zance sai Allah ya ce wa tashhadu arjuluhum kafafun su kuma su bada shaida duk abin da hannu zai je ya kafa ce shaida ita ta kai shi wajen ko ku gane hikima alqur'ani ba sai kafa ta ce Allah ni ne shaida lokacin da ya je ni ne tattaki ma aka je wajen kun ga ita za ta fito a matsayin shaida bima kanu yaksibuna saboda abin da suke aikata a can ragowar ayar wa qalu li juludihim sai su munafikai su ce wa fatunsu su lima shahidtum alaina dan me za ku ba da shaida akan mu sai su ce am taqanallahu allazi am taqa kull shay'in Allah da ya saki harshen koma menene yake magana shi ya saki harasan mu mi magana wa huwa khalaqakum awwala marra shine ya halicce ku karam farko da koyon yanzu kuma ya sake tada halittar ku ya dawo da ku yadda kuke wa ilahi turja'un wajen shida ma ake koma abinda za su faɗa kenan abinda ya kamata mu gane anan, shine zuciya da kuke gani a nan tsarin rayuwa da Allah ya shirya babu wata gaba da take cin gashin kanta sai abinda zuciya ta gasa ta bata abinda qur'ani yake nuna mana kenan duk gabobi da kuka sani rigiman da za su yi da zuciya kenan ranar alkiyama kowace gaba ta jikin mutum tana cin gashin zuciya ce tana so ko bata so amma ranar alkiyama ko kuma da zarar mala'ika ya zo ya raba ruhi da gangan jikin mutum ya mutu to kowace gaba ta samu autonomy yanzu gashin kanta take ci to shine dalilin da ya sa suke wannan bayanin ranar alkiyama Allah ga ta ita ta tirsa samu saboda muna karkashin mulkin mallaka da fatan an gane to ita kuma zuciyar cike take da munafurci shine abin da Allah azza wa ke gaya mana ba tare da sun sani ba za su gansu a lahira Allah zai ba su mamaki ne fiye da kake zato Allah ya ce wallazina kafaru a amaluhum ya ce kafirai ayyukan su fa ka surabi na? ayan san ne ko wanda za a ganta ne za a ganta a tsakiyar titi kamar ruwa ko yawwa biki atin ya hasabu zam'anu ma za a ganta kamar ruwa ne wanda masifar kishi ya kama shi ko matsanancin kishi sai ya dinga ɗauka ruwa ne hatta iza a ko lam yajidhu shay'an wa wajada Allah hufa fahul hisab na? har sai idan mai jin kishi ya zo ya ɗauka ruwa ne bukatarsa za ta biya fuji abi wujudillah yana zuwa kawai sai ya tadda Allah a wajen subhanallah abu fa bai kyau ba karamin misali da za ku gani na kamar wancan misalin yayi nisa abin da yake yasa ake so mutum in yana aikin banza kullum ya dinga tunani so biyu a lokacin da yake aiki kada ya ga bakin Allah sun masa sallama ba sallama na salamu alaikum ba kawai sun duro cewa yanzu lokacin fitar ka daga duniya kaga yana wani aiki da ba mai kyau ba wani irin tashin hankali kenan mutum na tsaka da aiki mara kyau to shine wancan misalin na kafiri har sai ya je ga wannan wajen yana tunanin ruwa ne shi kuma wanda ke jin kishi idan shi rufewa yake abin da ke bukata kan ruwa yana zuwa fuji abi wujudillahi sai a me a shammace shi kawai sai ya tadda Allah fa wafahul hisa sai Allah ya cika masa hisabi to shine wama yash'uruna ba tare da sun ji haka a jikinsu ba babu wata alama kawai sai dai su gansu sun shiga shine yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastai'un ranar da za a yaye makyangama a yi kira zuwa ga sujuda duk mumini sai wa Allah sujuda amma munafiki yana cikin muminin tsamo tsamo masu kafirai an ware su fala yastai'una munafikin ya tafi sai sai ga bayan shi ya kage shi ya dauka yadda ya ci banza a nan ya samu riga kariya a lahira ma haka yanzu yaudarar wata wayi gari ta wayi gari a kansa abu na uku da ya kamata mu sani waɗannan abubuwa guda biyu na faɗa shi mumini zuciyarsa kala biyu yake da ita ko tana rikida ta zama mai launi guda biyu akwai abin da ake kira nafsul ammara akwai abin da ake kira nafsul lawama nafsul ammara ita ce wacce take tunzura mutum ta dinga sa shi ya dinga abubuwa mara kyau mumini yana da wannan sannan a lokaci guda nafsul lawama rai mai zargin kanta da zaran yayi wani abu na sabon ubangiji sai ya dawo ya tagumi yayi shiru yana nadamar abin da yi yana gani bai kyauta ba kaga ya samu mafita kenan to wannan karfi ne na zuciya kamar yadda ayat take nuna mana shi ko kafiri yana da nafsul ammara amma ba shi da nafsul lawama shi yasa da mumini ya koma hannun dama shi kafiri sai ya koma hannun hagu ya tsaya kun ga shi ma ya samu karfi na yaƙar dokar Allah wacce take gaskiya ya yi fito na fito da ita ya bayyana aƙidarsa a fili saboda haka hatsarinsa kaɗan ne ko haɗarinsa kaɗan ne akan mutum na uku wane ne mutum na uku shine wanda yake da nafsul amara? amma ya tsaya a tsakiya an jima sai ka ganshi a nan ba da gaske yake ya shiga nan ba an jima sai ka ganshi a nan ba da gaske yake ya shiga nan ba shine munafiki zuciyarsa ba ta da ƙarfin da zai bayyana ita yana tare da kafirai yana tsoro kada muminai su ki yarda da shi zuciyar shi ba ta da ƙarfin da zai zo ya gaya wa kafirai yana tare da muminai yana tsoro kada mai kafirai su kiyar da shi saboda haka ta zama rago zuciya kun ji asalin inda ya samu munafurci kenan wannan shine sifarsu da Allah yake nuna mana dan ka gane cewa ba su da ƙarfin zuciyar da za su tafi nan ko su tafi nan sai dai su tsaya a nan ko su tsaya a nan malam ci gaba na ma dan yi su magana da yawa na so na dan yi da yawa yau saboda akwai ne da ke so مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون kaman kana neman ƙarin bayani ne daga wajen Allah azza wajal me yasa suka wayi gari wajen wannan rauni na zuciyar zuciyarsu ba ta da ƙarfin da za su bayyana imani ga kafirai suna tsoron kada kafirai su kalle su a matsayin muminai zuciyarsu ba ta da karfin da za su bayyana kafirci ga muminai saboda kar muminai su yarda da su sai dai su ce waɗannan amanna waɗansu ce inna ma akum haka suke yi su dinga gwada kan wannan da wannan sai Allah azza wa jalla ya ce fi qulubihim maradun a cikin zuciyarsu ne akwai rashin lafiya fa zadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun sai Allah ya ƙara rashin lafiya akan rashin lafiyar da zuciyar tasu take da shi to wace irin rashin lafiya ba rashin lafiya ta zahiri da ka sani ba rashin lafiya ta zahiri ma ya kake gani wanda yake fama da ciwon zuciya mutum na zaune kawai za a ga yana haɓo mutum na zaune za a ga yana ta nishi yana haki tafiya daga nan zuwa nan ba zai iya ba sai ka tosaya masa wannan rashin lafiya na zuciya na zahiri wannan rashin lafiya na zuciya na ma'ana shi Allah azza wa jalla ke da ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi babu wani dan adam din da Allah ya saka masa zuciya guda biyu shi munafiki sai yake so yayi amfani da wannan dama Allah bai tsara halittarsa haka in kana so ka gane je ka ɗau roba ko na faro ko na swan wannan dai bottle ko kwalba ka ɗauka idan da iska a ciki ka ce za ka zuba ruwa ka ga ruwan zai shiga za ga yana sai ka cire iskan da ke ciki sannan ruwan zai shiga haka babu yadda za a yi haske na musulunci ya shiga zuciyar da ta kulle aƙida na kafirci ta bayyana musulunci sai dai ɗaya ya fita ɗaya ya zauna kun fahimta ai wannan kaga zuciyar ta kamu da me rashin lafiya kenan shine bayanin da Allah yake mana to wannan rashin lafiyar shi ya samo asali daga wancan bayanin da na muku na rashin karfin zuciyar da za su nuna inda suke ta zama tana da rauni to fa fazadahumullahu maradan sai Allah ya ƙara mata wani rashin lafiyar na musamman sai ya kyale ta da halinta duk abin da Allah bai shiga cikinsa ba karuwa zai ta yana ci kamar wutar jeji shi yasa Allah ke bamu labari falan ma zagu azagallahu kuluba. lokacin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu amma bai karkatar da zukatansu a karon farko ba sai da su suka karkace a nan ma bai saka musu rashin lafiya a zuciya ba sai da zuciyar tasu ta kamu da rashin lafiya sannan sai Allah ya kara wani rashin lafiya a kan rashin lafiya Allah ya ce walahum azabun alim shi yasa allahu maradan walahum azabun alimun lalle ko shakka babu Allah ya musu tanadin azaba mai raɗaɗi. nan kamar da muka yi bayani jiya azim muka ce ka kalli girman wanda ya kira abu mai girma nan ma kuma raɗaɗi. in kuka auna kafirai Allah ya ce wa lahum azabun azim ya musu tanadin azaba mai girma ka fara kallon girman Allah sannan ka kalli abin da Allah ya kira shi mai girma nan zaka gane nauyin azaba bayanin mu jiya nan kuma sai Allah ya ce ya musu tanadin azaba mai radadi kar ku manta radadi ɗaya ne daga cikin halittar Allah mahalicin radadi shi ya sanya zafin radadi yake yanzu shi yake baka labarin abun fa da radadi ya kamata a ce wannan magana daidai take da irin magana da ta fito daga bakin halitta idan aka samu wani wanda ya kware wajen yi wa mutum gwana-gwana ko wani horo ko wani azaba ana ambaton sunan shi aka ce wane ne kuma ya zo ya ce ni aka zaɓa yau in baka gwana-gwana ko maka kaza sai ka ji jikin ka yi turus saboda mai shi abin da ya kware a kai kenan to wannan kwarewa ya fa ba shi ya halicci wannan gwana-gwana ba amma Allah shi ne mahalicci raɗaɗi ba ko ba gane ba ne amma sai ya ce azaba mai raɗaɗi nan in kana so ka ci ribar ayoyin ka kalluwa yake magana. lalle raɗaɗin ya kai raɗaɗi tun da mahalicin raɗaɗi ya kira raɗaɗi da suna raɗaɗi shi yasa ya ce wa lahum azabun alim azama mai raɗaɗi tana nan tana jiran su ita na musu tanadi bima kanu ya zibuna a dalilin ƙarya da suke menene ƙarya su ce amanna kamar yadda zamu tashi goban Allah azza wa ya kai mu kaga munafirci na abin nan kenan na me nasu abdullahi ibn ubay ibn sulaim sun ba musulmai wahala shi yasa bahaushe ke cewa da munafiki gwara mai gwara abokin gaba saboda munafiki misalin da za ku gane kaman kai ne kana rike da takobi guda biyu sai ya zo ya ce ka ba shi ɗaya zai taya ka sai ka ba shi ɗaya kaga takobin ya koma guda ɗaya a halinka ka yi da shi ka mika masa guda ɗaya sai ya maka dabara sai ya karɓe guda ɗayan kuma ya kakkaze yaya kake gani takobin kan guda biyu da suke hannunka yanzu duka guda biyun sun koma halinsa shine fa tamkar munafikin saboda yana ɗaukan sirrinka yana ba waɗancan suna cin kasuwarsu tare da riba dumu-dumu ya zo ya zauna tare da kai amma saboda karama da mutunci irin na musulunci sai ya saka musu rigar kariya ba a taɓa su ku duba fa abin da ya faru da Usama ibn Said yaki fa aka je yana kallon wani mutum a kan idan sa yi ba so ɗaya ba sai ya zago sai ya datsu ya mumini ya sare masa kai amma da zarin ka ganshi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yana usama haka usama bai kasa akuyo bai fille masa kai kawai ba an yi abin gwaninta ba a yabin arziki ne ko labari ya zo yanzu shugaban halitta sai ce sai aka yi ya ga ce fille masa kai ce kaifa tasna'u bila ilaha illallah in ja'atka yawmul qiyamah kaifa tasna'u bi la ilaha illallah in ja'atka al qiyama ya zaka yi da la ilaha illallah sa idan ta zo maka ranar alkiyama yace ya rasulullahi na tsorata ne ba da gaske yake badanta ba ba har zuciya ce afala shaqatta qalbahu me hana ka bude zuciyar tasa ka gani gaskiya ce ko ba gaskiya zai ka bude zuciyar mu to kaga ta zama masa rigar kariya ko ba haka bane to shi yasa sai munafiki ya saki jiki sai ya dinga tsiyarsa asallallahu al-aliyyal azim al-jalil al-majid al-ghafur rahim an yuzal islam wal muslimin wa zulla shirku wal mushrikin wa damir al-yahud wal nasara wal majusin wa man bay'ahum wa salamahum wa sakana lahum nasallallahu salamatu wal afiya was wat tawfiq wallahu al-musta'an wa alayhi tiklal minna assalamu alaykum wa rahmatullahi